wato kwarai da gaske kasashe da kuma kungiyoyi da dama da sun taimaka ma Najeriya wurin cimma wannan babban manufa na yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana kuma na canjin hannun gwamnati daga farar hula zuwa farar hula musamman in muka duba eh, rawan da Amerika ta taka tun daga taimaka ma hukumar zaɓe ta wurin ba ta dukkan abubuwan da suke da bukata abubuwan da ake cema logistic a turance da sauran abubuwa da ya dace sa'annan kuma ba za mu mance da rawan da ta taka ba ana cikin tsakiyar kirga wannan zaɓe da gwamnatin amerika da na ingila suka fito suka yi magana a haɗe cewa ba za su yi duk wani almundahana a cikin wannan zaɓe ba wanda kuma wannan ɗin ya nuna mana haka saboda a zahiri suna da wakilansu a ko'ina to wannan kaga abubuwa ne wanda ba za a amince da shi ba kungiyoyi kuma da suka sanya ido musamman masu magana dangane da zaman lafiya da kwanciyar hankali irin su na Sufeta Janar Abdulsalami da sauransu sun taimaka to wannan shi ma kaga ba za mu mance da shi ba sa'annan kuma irin rawan da kungiyoyi na cikin gida suka taka wajen jajircewa don za ka zo nan kamar a cikin kaduna za ka ga kungiyoyi na mata sun dan sai ruwa suna ba yan uwansu mata mm. don a dan sha dai a zauna a yi hakuri aka ba ita hukumar zaɓe goyon baya aka cimma wannan shi ma kaga abu ne wanda dole ne mu faɗa. Hmm. Sannan ƙungiyoyi kuma irin kamar na na ƙasashen waje wanda suka suka sanya ido a cikin zaɓen ka gani kuma suka ba da rahoto na gaskiya a kan su gani su ma sun taka rawa kuma ya taimaka To akwai kuma rawar da ake ganin shugaba Gullar Jonathan ya taka da kuma shi zababben shugaba Buhari kowannen su ya taka kamar misali rungumar kaddara da tawakali da Jonathan ya nuna da kuma kiran magoya bayansa da su yi kafa kafa su kai zuciya nesa da Buhari ya ce da wajen bukukuwa ne kana ganin wannan rawar ma ta yi tasiri wajen tabbatar da zaman lafiya. kwarai da gaske wannan zama da suka yi na sa'in hannu na yarjejeniya da suka yi tsakanin su wanda kowa ya gani kasashen waje sun sa ido akan wannan yarjejeniya na cewa duk wanda ya ci a rungumi kaddara amma da mishi ba ya taimaka ya kwantar mu da 'yan Najeriya da yawa hankali waɗanda suke wurare masu son da rikici kaga duka an karya gwiwansu wannan mataki ne kwarai da jonathan wanda dole ne mu mu yabe shi akan wannan abin da ya yi nan da nan kuma da fitar da wannan zabe ya nuna da tako ya yi godiya ga hukumar zabe kuma ga 'yan kasa kuma ya yi masa murna shi ma abu ne wanda abu sa'an nan kuma shi maganganun da shi da buhari ya taɓa magoya baya da kuma magoya bayan su ma suka dinga yi ma jama'a cewa a zauna lafiya kada a yi tashin hankali shi ma ya taimaka To da kafafen yaɗa labarai musamman ma na kasashen waje suka taka ta yi tasiri kuku? ai su waɗannan su za mu gode musu ne so miliyan miliyan miliyan domin duk matsalolin da muke fama a ce a ƙasar nan baicin dan taimaka mana da suke yi da gaskiya ba mu cikin wannan kangi ba kafofin watsa labarai na kasashen waje sun taimaka kwarai sun tsaya sun jajirce sun bi zaben nan duk daga diddigi tun daga farko hawa zuwa karshe ko mutane sun gamsu kuma sun dogara da yawancin bayanan da suke badawa kuma wannan bayanai ya taimaka kwarai da gaske wurin samun kwanciyar hankali da natsuwa akan yadda aka gudanar da zaɓe.